وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما يدى مكسابة أدواء وأن مسلاتنا مسجد القرآن دون كارنت لتافينا حسن المسلم من أذكار الكتاب والسنة نفضيلة الشيخ سعيد بن آل بن وهب القهطاني حفظه الله تعالى ووفقه bisa ga horewa na Allah tare da amincewansa za mu ci gaba da karatu muna masu farawa da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga mahaliccinmu Allah ya sa abin da muke karantawa ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah shi sa mu wanye lafiya Allah shi sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare gabanin kutsa zuwa ga karatu ran akwai dan uwa da ya kawo takarda a nan karanta ce a anguwarsu akwai wasu jama'a waɗanda suke ba musulmai ba sun sa wa karnukansu sunan sahabbai haka ne ko na buƙaci bawan Allah da cewa in yana nan ya zo saboda a ka'idar shari'a ba a karantar da mu kawai daga mutum ya faɗi magana ka hau sharha a kai ba sai na buƙaci ya zo inda ya zo abin da muke buƙata shine za mu tashi da shi mu je anguwar mu tabbatar haka ne ina masu karnukan haka ne eh to me yasa kuka sa sunan in ya gagara in sun amince haka ne shikenan sai mu yi mai saya musu nasiha in sun gyara sun huta in suka ce ba haka bane shikenan magana ta kare shi to bil hakika na bukaci zo na jira na jira har yanzu ban gan shi ba wani lokaci abin da yasa ba ma gaggawan sharha kan takarda an ka sai an bincika za a iya kawo takarda sai ka gama dirka akai ka gama komai sai ka samu labarin makarya ne shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu in dai kawai daga an kawo labari zaka hau to kana cikin nadama kullum a rayuwarka in dai kawai kana ji sai ka dauka to kana cikin nadama shi yasa nace to zo to tsakanin da Allah har yanzu ba a gan shi ba ko jiya ne zuwa shekaran jiya akwai man tahir da ke zama ta nan iya kusa sanda ya tambaye ya zo na ce har yanzu bai zo ba ya ce to kaga an yi dabara da ba a hau sharha da bayani a kai ba inda an hau mai yiwa kuma ya zama ba gaskiya ba ne tsabar sanin ɗabi'ar mutane ne yasa muke haka in kana wa'azi mafiya yawa in kai wasa kashi 190 cikin ɗarin labarin da za a kawo ma ne wani zai kane kawai don ka yi kaza wani ya kawo a'a ya yi fada da wani ya za a yi don ka cuci ne wani ya kawo labari don ka yi kaza kaza to idan ka ce kawai daga an kawo za ka hau bayani to za ka ji kunya to wannan shine ka'ida in aka zo sai mu ce to sai mutum ya zo ya tabbatar da shin abun ya faru ko bai faru ba wata rana na ji abin al'ajabi kamar shekara hudu zuwa biyar da suka wuce ko wani adadi mai kama da haka in na manta a dare haka bayan isha na je majalisi wani majalisi haka na karatu an tashi ana ta tadi a daidai lokacin da ake tadin sai na isa bayan na zauna mun gaisa da mai majalisin da sauran jama'a wurin mai ke faruwa sai na ɗauko tadi muna cikin ɗan gana sai wani mutum ya zo a fusace sai na kashe wane sai na yanka wane wallahi sai na kashe wane mutumin da ya suke na magana ya kai akalla kusan shekara hamsin in dai ba na masa ganin tsoro na shekara ba me ya faru sai ya ce ai malam wane ne ya kira sunan wani mai da'awa kuma alkali a garin nan daga cikin manya-manyan malamanmu na sunna ya ce shi ne ya je gida na iya neman wata da fasikanci a wurin jaba sai aka fara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai ka ji dan Allah sai aka dauki aka ji dadin labarin sai ce musu kuda da ba haka musulunci ya ce ba musulunci ya ce in ja'akum fasiqun bi naba'in wata bayyano don haka ku ajiye mutumin ni zan sadaukar da kai na je dauko shi wanda aka ce ya je iya neman matarsa da fasikanci ku ajiye shi barin dauko shi aka bata lokaci mai tsawo ina ji ko har washe gari ya tukun na samu dauko wannan mutum in dauko shi bai san ina za mu je ba ɗaya daga cikin yan masu da'awa bai san ina za a je ba sanda muka yanko fadan sai ce in waje ka zane fa ba zan je ba wallahi na ce kai hakuri ka je ka na tilasta da muka zo muka zauna aka mai da magana kawai shi wannan dan uwa mai da'awa alƙali sai fara zubar da hawaye saboda bai ma san maganar ba maganar gaba ɗaya babu ita a duniya wannan mutumin sai fara kadawa haka haka shi wanda ya ka labarin ya fara kada haka haka sai na ce masa shi ya ce bai ma san ka ba haka ne ya ce eh ya ce bai san matar ka ba haka ne eh to me yasa ka faɗa ya ce wallahi ƙarya na masa maganar babu ita a duniya amma ya zo a fusace har rike shi ake zai kisa maganar gaba ɗaya wallahi tallahi babu ita a duniya wannan dan uwa mai da ya yace zai kai kara in ce kai haguri na danne shi in masa nasiha yace sai shi mutumin ya ce wallahi ƙarya yake shi azzalumi ne san da ya faɗa yace shi azzalumi ne a faɗa mai mai zaka ce doje ka abunka to wannan shine irin yadda society ke shi zan an kawo takarda ba ma gaggawan karanta sai mun binciki hakikanin me ke faruwa in mun bincika tukunna sai mu yi magana da ikon Allah a kai. yanzu shekaran jiya akwai yaran da suka zo da damuwa da wani labari cewa akwai wani makaranta a yalwa wai principal din makarantar ya tilasta sai an gaske gemu dan ji labarin haka ne eh na ce to haka ne ai ba za mu yi shiru ba in dai maganan ne za a aske gemu ai aske gemu haramun ne barin sa wajibi ne kuma sai an taka wando muka tashi muka fara bincike addi'en muna tare da dan uwa da yake aiki a shari'a commission muna zaune a nan sai principal din muka kira shi ya zo da ya zo ya ce wallahi tallahi maganar babu ita ko kaɗan haka kawai aka kawo ta ya ce ko kaɗan babu maganar ba ma abin da ya kama da aka ce shi fa musulmi ne dan bauchi ne a anguwar wunti yake yaya za a yi ya doka ya ce a cire gemu bayi da hankali ne ya ce wannan aiko wanda yake ba musulmi ba zai yi ba gaba ɗaya ce maganar wallahi tallahi babu ita ya ce in akwai ma abin da ya taɓa faruwa kama da haka tun ma bai je makarantar ba a principal an taɓa mitin da wata mace ta ambaci wata kalma na cewa yara masu kaza da kaza ta kira gemu da wando yace ko a wurin ba a barta ba ko ba aiki da dokar ba to kaga inda ba mu kira shi muka ce ya zo shi mu bincike shi ba da barna ta faru to amma har masallaci nan muka sa ya zo nan muka yi zama da shi so da haka waɗansu ababe shine in an kawo takarda ba na gaggawa magana kai sai ce sai mun yi bincike saboda akwai takaici sai ka ɗorar kuma ka ji labarin ƙarya ne to a haka in baka yi sa'a ba ba za ka yi wutuwa ka ce karya ba ne sai shirin ya ce kada ka ji kunya gara kawai ka ce gaskiya ne sai kai ta kara karya kuma alhali shirme ne Allah shi samu wani lafiya don haka wanda ya kawo takarda na karyar nan har yanzu muna jiransa in yana nan yanzu ya fito ya zo ya tabbatar da abubuwan da aka sa wa kare sunan sahabi ina ji ana kawo ko to muna nan muna jira in kuma akwai wanda ya san wanda ya rubuta to shi ma ya zo shi to wannan kuma ya turo ya ce a anguwarsu a canji are akwai wani kare da aka sawa sunan wani dan dirama an rubuta sunan dan dirama amma ba zan fada ba ba bukatar na fada ai sunan dan dirama ne ko to sunan dan dirama kuma wannan ya dame mu ne yanzu misali ka sawa kare dan ibro ko cokin roki ko kala ya dame mu ne ala ayi halin idan za a sa suna kuma na dan dirama da ya dace da sunan wani mutum mai daraja a musulunci sai mu ci ayi kokari kada a sa wannan sunan sai dai in sunan dan diraman suna ne na hayaniya irin su dan coki roki su dan ibro su dan dugaji amma in suna mai ma'ana ne to muna ba da shawarin a cire wannan suna din Allah shi samu wanye lafiya ci gaba da karatu cikin littafin hisnul muslim da ikon Allah za mu tashi daidai kan babi na arba'in jiya da ikon Allah mun yi karatu akan addu'o'in da ake karanta ga wanda yake cikin damuwa ko bakin ciki ko kuncin rai ko wanda yake fargaban abokin gaba ko wanda yake tsoron kaidin wasu mutane ko wanda yake tsoron ikon wani mai iko a mafiya yawan karatun da muka yi ajiya a nan ne mafiya yawan wuraren da ake cin kudin mutane da sunan sihiri da bokanci da tsafi mafiya yawa a nan ne a ce wani na tsaye a kanka ko ka tashi ka shirya ko ya halakar da kai wani ya ce sai ya ma kaza in baka yi kaza ba kaza zai faru mafiya yawan jama'a da 'yan kasuwa da 'yan siyasa da 'yan boko har ma da masu sana'ar hannu da suka yi fice a wannan babi aka fi musu ciwa-ciwa kana zuwa gaban sai ce mm, mm, mm, in fa baka dashi ka tsaya baka ka kusa ka halaka me dalili a ce a tsaye ke a kanka ana faɗan wannan sai ka ji gaba ɗaya ka kaɗe in an ce rago ka ce bismillah saniya ka ce bismillah kaza kaza ka ce bismillah to idan ka iya waɗannan addu'o'i shi ka huta ba wani wanda zai maka barazana ba wani mutum da zai tilasta ka bashi kwabo ɗaya balle je maka addu'a watakila ma ka fi shi iya addu'a mafiya yawan jama'ar da ke cin kuɗin mutane da bokanci da sihiri da tsafi da ba da kuɗin kafin alƙalami da kaza da kaza waɗannan addu'o'in masu kansu ba su iya balle su maka ita addu'ar da manzon Allah yi su ma ba su iya ta ba su da shortcut kawai shine kai ka koya ka riƙe wa kanka addu'a mafhum tayyib za mu tashi kan babi na 40 insha Allah na'am za mu riƙe da dan gaggawa kamar yadda na faɗa a baya saboda karatun duka wasu ababe akwai maimaiti kuma na san ana fahimta insha Allah ko insha Allah bismillah a'udhu billahi samii'il alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim salatu was على ala rasulillah qala al-mu'allif rahimahullah du'a man asabahu shakkun fil iman babi na arba'in yau za mu tashi da ikon Allah akan darasi na takwas a cikin jerin gwanon darsan wannan littafi malam ya ce a saba asabahu shakkun fil iman addu'a da ya dace mutum ya yi wanda kokwanto ya shafe shi a cikin imaninsa duk wanda yake jin kokwanto a imaninsa to akwai irin addu'ar da ya dace ya riƙa yi akwai jama'ar da Allah yake jarrabansu da kokwanto a imani sai rika tunanin to yanzu an ce za a tashi an tashi a gobe kiyama ina za a je ta ya za a ce za a shekara dubu hamsin a tsaye ta za a yi kaza kaza sai ya rika kokwanto na abun da ya fi karfin iliminsa to wanda ke jin shakku a imaninsa me ya dace ya yi a cikin wannan littafi malam ya karanta da mu wasu gabobi kamar guda hudu da ya dace ga duk mai jin kokwanto a imaninsa ya lazimta da ikon Allah Allah zai kare masa imaninsa ni da ku Allah ya kare mana imanin mu na'am yasta'idhu billah na farko malam ya ce yasta'izu billah mutum zai nemi tsarin Allah dalilin hadisin riwaya na Imamul Bukhari juz'i na shida hadisi na 336 da kuma sahih Muslim juz'i na farko hadisi na 120 annabi tsira da aminci tabbata a gare shi yace wanda ya ji kokwanto a imaninsa yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim ina neman tsarin Allah daga shaidan abun tsinewa bi ma'ana tsinanne duk wanda ya ji kokwantuwa a imaninsa ya ta maimaita wannan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كوكما كوكما ربي أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون waɗannan su ne irin jerin gwanan addu'o'i da ake bukata mutum ya karanta in kokonto ya shiga imaninsa mafhum tayyib sai na biyu yantahi amma shakka fi na biyu a cikin hadisi riwaya na imamul bukhari tare da fatihul bari juz'i na shida wannan hadisi da muka kira na baya na 336 kuma a cikin sayi muslim wanda muka kira na juz'in farko hadisin 120 shine yantahi amma shakka fihi mutum sai nisanci abin da yake kokonto a ciki sai kokarin ɗauke hankalinsa daga matsalar da yake kokonto a imanin nasa ta me zai haka karanta qur'ani na mantar da kai abin da ke cikin zuciyarka na kokonto a imani shagaltuwa da jin wa'azi na ɗauke hankalinka duba girman mai da kasai ka san babu wanda ya yi su sai Allah kuma ba dama a ce sun yi kansu na kora kokonton mai kokonto a cikin imaninsa kamar yadda gidanka bai gina kansa ba in ku gida bai gina kansa to ba yadda za a ce sama ta gina kanta don yin gida shi ya fi sauki akan yin sama amma gidanka baka sai fili ya yi kansa ba mafhum na uku sai ya yi me yaqulu amantu billahi wa rasuli mutum ya ce amantu billahi wa rusulihi ya ƙulu amantu billahi wa rusuli. wannan addu'a ita ma muhimmiya ce sai mu rike ta mutum sai ce amantu billahi wa rusulihi na yi imani da Allah wa rusulihi da kuma manzannin Allah na yi imani da su sallallahu alaihi wasallam in sai mutum ya faɗi wannan wannan kuma asali hadisi ne riwaya na muslim Allah ya ji kansa jizi na farko hadisi na 119 zuwa na 120 annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yace wanda yayi kokonto a cikin imaninsa yace dan na sa mutum kokonto a imani ya ce masa wani ka aikata kaza lokaci kaza ai Allah shi ya halicci kaza Allah shi yayi sama Allah shi yayi ƙasa Allah shi yi rana sai kai ta yin wannan sai shi ya ce maka to shi Allah ma yayi shi mafhum yace annabi yace sai shi dai tambaye ka Allah ya kaza yayi kaza ya kaza to sai sa maka wata shubuha a gaba shi Allah ma yayi shi man khalaqa Allah azza wa jalla wa ya halicci Allah subhanahu wa ta'ala abinda dan zai maka kenan shi Allah ma yayi shi yace to yace wannan shine mafi munin inda dan ke batar da mutum Allah ma yayi shi in an ce ya riga yi komai kaza ya riga kaza kaza riga kaza to shi Allah ce ya aka yazo shi tunda babu duniyar da to sai ka kana shiga wani damuwa da yafi karfin imanin ka to tun da an ce tun da da ina nan to mu je bayan da da da din a ce tun ba a yi da ba to shi ina yake to sai ga kana so dole sai ka kai karshen sa shi kuma to lokacin da ba nan taya aka yi zo shi yana ina ne kuma ya duniyar annabi ya ce shaidan yana sa mutum wannan haka hadisin ya faɗa zai ce maka Allah halicci sama ya halicci kasa ya halicci kaza to shi kuma Allah waye yi shi yace in mutum ya ji wannan sai ya ce amantu billahi wa rusulihi na yi imani da Allah da manzannin Allah na yi imani da Allah da manzannin Allah na'am sai kuma addu'a ta hudu ya qara'u qawlahu ta'ala zai karanta maganar da Allah yake cewa huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin ana la asma'u sautakum karir هو الأول والآخر والظاهر والباطن هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وهو بكل شيء عليم wannan aya ne a cikin suratul hadid aya ta ainihin uku hadisi ne riwaya na imamu abu dawud da sheikh muhammad nasir rahimahullah inganta cikin sahih abi dawud juz'i na uku hadisi na 962 fiyayyan ko da ke sa ba hadisi ne marfu zuwa ga manzon Allah tsira da minci sabata gare shi ba fatawa ce ta Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu yace duk wanda yake jin kokonto a cikin imaninsa wani ya tambaye shi yace ina jin shakku a imani na sai ya rika jin kokonto na zuwa mun a imani sai ibn Abbas yace karkacewa huwal awwalu Allah shine na farko wal'ahir akhir shine na karshe wal zahir shine na zahiri wal batin shine na batini wato na bayyana da na boye wa huwa ala kulli alim kuma Allah akan komai da komai mai ilimi ne yace zai karanta wannan ya fasara mana ma'anan al-awwal a cikin hadisi a baya antal awwalu falaysa qablaka shay wa akhir zahir wannan shine ma'anan kalmomi guda hudun nan so da mutum sai karanta wannan aya huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim bayan ya nemi tsarin Allah daga shaiɗan ya kuma kokarin gusar da tunaninsa daga abin da ke kokonto ya kuma ce amantu billahi wa rasulihi Allah ya raba mu da kokonto a cikin imanin mu gaba daya sai kuma babi na 41 na'am du'a'u qada'id dayn du'a'u qada'id dayn wato addu'ar biyan bashi wanda bashi ya mutsa shi aka masa babu daɗi da bashi ya rasa yadda za a yi biya to shari'a ta karantar da shi addu'a da ake yi matukar mutum ya karanta waɗannan addu'o'i akan bashi da ake bin sa kuma ya zama iya da niyyan biya ba wai da gangan ya biya ba na uku kuma bai kashe zuciyarsa ba mutum ne jarumi wajen neman halal da ikon Allah Allah zai bashi ikon biyan wannan bashi da addu'a ta farko ita ce na'am Allahumma kfini bi halalika an haramik Allahumma kfini bi halalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak wa aghnini bi fadlika amman siwak wannan hadisi riwaya na Tirmizi ne da Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah inganta cikin sahihu Tirmizi juz'i na uku hadisi na 180 addu'ar ita ce Allahumma kfini bi halalika an haramika Allah ka wadatar da ni da halal ɗinka ya taimaka min wajen nisantan dukkan abin da ka haramtar wa aghnini bi fadlika amman siwak ka wadatar da ni daga falalanka amman siwaka daga na wadatu da kai akan naje wajen wani ba kai ba ina roko Allah ka sa in wadata da abin da ke wajen ka in na roƙa ka bani ba sai na buƙaci wani ɗan adam ya bani ba ya taimake ni ko ya bani bashi rana kaza zan bashi wannan addu'a ita ma asali sahabi ne Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ya karantar da ita wani mutum ya zo ya samu Ali ibn Abi Talib ana ce masa Abu Zamil rahimahullah yace bashi ya mun yawa na rasa da za a yi na biya Ali yace kada karanta wannan addu'a Allahumma kfini bi halalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak yace bashin da ake bin ka idan da ikon Allah ya kai girman dutsen sir wani dutse ne ba kogin sir wato adadin bashin in ya kai adadin ruwan da ke cikin wani kogi kogin sir da ikon Allah Allah zai baka ikon biyan bashin ko ruwan bokiti aka ci da raka daukan sa kwaya da kwaya ai adadin na da yawa balle ruwan babban kogi yace in bashin da ake bin ka a irga akan dinar dinar ya kai adadin ɗigon ruwan da ke kogin nan da ikon Allah Allah zai baka ikon biya to ko ba wannan ba kawai nan ruwan dindima a ce in bashin da ake bin ka nera nera ya kai ɗigon ruwa na kogin dindima za ka biya da ikon Allah ya mai sauki ne wannan bawan Allah ya ce da ya rike addu'a din a cikin takaitaccen lokaci sai gashi duk bashin da ake bin sa ya biya amma da sharadi kaga shine kana niyyar biyan bashi don da san Allah yana ba da daman biyan bashi ga wanda ya niyan biya ne amma wanda ba da niyan biya fa Allah baya bashi daman biya ya zama daman ka'ida kana niyan biya idan kana niyya sai Allah ya baka daman biya ya ce cikin takaitaccen lokaci sai ya biya duk bashin da ake bin sa a rayuwa so da duk wanda ake bin sa bashi sai ya rike wannan addu'a a nan wurin za a samu wanda ake bin sa bashi da yawa ko kai rabin ka na ce wanda ake bin sai daga hannu ko ce wanda ba a bin sai daga hannu a kaji garka <laughs> gama yana <laughs> ko wanda ake bin sai na yake <laughs> to duk wanda ake bin sa Allah ya bashi ikon biya Allah ya bashi ikon biya Allah ya bashi ikon biya duk musulmin da ake bin sa bashi Allah ya bashi ikon biyan wannan bashi din Allah ya sauke masa hanya ta halalta dogaro da kansa ba tare da ya ci bashi ba a gaba na masa wannan addu'a ai tayi kuma kun yi amin ya taka laushi ai go tayyib sai kuma addu'a ta 137 insha Allah na'am ita ma mun karanta a baya اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والعجز والكسل والبخل والجبن والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال وضلع الدين وغلبة الرجال wannan hadisi ne riwaya na bukhari juz'i na bakwai hadisi na 158 insha Allah fiyayyen halitta tsira da minci sabata gare shi ya karantar da wannan addu'a cikin matsaloli biyu matsala na farko ga wanda yake cikin damuwa da kunci kamar yadda muka karanta jiya a cikin addu'o'in addu'a na damuwa da kunci mun karanta addu'a din nan a yau kuma ana maimaita ta akan biyan bashi don biyan bashi ma damuwa ne da kunci me bambancin alhammu wal hazan da yace allahumma inni a'udhu bika ya allah ina neman ka min alhammi daga damuwa wal hazan da bakin ciki damuwa shine na abin da ke faruwa a yanzu sunansa damuwa abin da kuma ya riga ya wuce ka samu cutuwa a ciki sunansa bakin ciki misali yanzu kana cikin jarabawa karatu ya yi kunci kada yi ka yi karatu ka je ka rubuta jarabawa babu daɗi kai ka rubuta kuma baka da yaƙinin zaka ci kada ba ganin kawai kamar ka yi felin ka fadi to sunan wannan alhammu damuwa a me dalili saboda kana cikin sa ne ranar da jaraba ya fito sai ya zama ka faɗi to ranar kuma ka shiga cikin alhazan bakin ciki shi damuwa kunci kake ciki na ka gagara samun solution kana ganin cewa lalle ba za ka fita ba ranar da kuma natija ta fito baka kai labari ba sunansa bakin ciki haka idan bakin ciki ya tsananta ya shigo kuma wata damuwa ta dawo suka kullu sai a ce alkarbu shine kuncin zuciya damuwa kan damuwa bakin ciki kan bakin ciki a matsala kaza da kaza da kaza to shine addu'ar kuma sai karanta addu'ar kuncin zuciya ta jiya ta la ilaha illallah al-azim halim la ilaha illallah rabbul arshil azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim sai karanta wannan addu'a na'am wal ajazi da kuma gajiyawa wal kasali da kasala wal bukhuli da rowa wal da tsoro wa dala'id da kuma yamutsawan bashi wato nauyin bashi wannan shine Muhallin shahid wa batin rijal da kuma rinjayen mazaje abokin gaba ya nasara akan ka kada Allah ya bashi iko wannan sai ka rika roƙon Allah duk mai gaba da kai Allah ya mutsa shi dora ka a kansa insha Allah ta'ala na'am babi na 42 insha Allah du'aul waswasati fi salati wal qira'a du'aul waswasati fi salati wal qira'a addu'ar waswasi fi salati a cikin sallah wal qira'a da kuma cikin qira'a wanda yake waswasi a sallah bayan nan yake waswasi a cikin karatun qur'ani shi ake bukata ya rika yin wannan addu'a hadisi ne riwaya na muslim juz'i na hudu hadisi na dubu daya da ɗari bakwai da casa'in da ashirin da tara insha Allahu ta'ala na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عثمان بن أبي الآس رضي الله عنه يا زوجان النبي سيرا دا أمين سبت أغريشي يجي أمر cewa ina samun wasi da yawa a cikin sallah ina yi me zan rika yi ya magance min wasi. a ciki sai ya ce ka rika cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim in kana sallah an kaji ji waswasi sai ka tsaya a sallah a zuciyarka kasa kasa sai ka ce bi ma'ana sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a boye bayan ka faɗa sai ka kalli bangaren ka na hagu sai kai haka a cikin sallah idan ka yi zuciyarka na kusa da bangaren hagunka shedan zuciya yake bukata don haka ta hagu yake zuwa in kai haka to yanzu ka masa tofin alatsi ne kayi uzu billahi kayi tufin alatsina shikenan ka gama da shi mafhum tayyib sai usman bin Abil As radiyallahu anhu yace na aikata fa azhaba allah anni kawai sai yanzu Allah ya tafiyar min da duk wani kokonto a sallata kawai in nayi isti'azan nan nayi tofi uku shikenan sai yanzu Allah ya tafiyar da duk wani kokonto bi ma'ana ya kori shaidan saboda shi daman ya iya sallah in ko baka iya sallah ba yanzu sai a ce ka je ka koyi sallah irin tafiyayyen halitta tsira da aminci tabbata a gare shi da yace sallu kama ra'aytumuni usalli insha Allah sai babi na 43 insha Allah du'a man istas'aba alaihi amrun addu'a du'a man istas'aba alaihi amrun addu'a ta wanda al'amari yayi tsanani gare shi rayuwa ta yi kunci gare shi ya shiga halin kakanika yi ana bukatan ya rika karanta wannan addu'a hadisi ne riwaya na ibnu hibban rahimahullah da sheikh abdul qadir arnaut Allah ya gafarta masa ya inganta cikin al'azakar na Imam na ɗari da biyu in kana cikin damuwa al'amari ya kunta da gare ka jarabawa ko ya yi tsanani ko sana'a ta ma tsanani ko kasuwanci abin ya tsananta ko aikin ofis ya tsananta ko sana'ar hannu ta tsananta al'amari dai in yayi tsanani gare ka ko zama da iyali ya tsananta gare ka ko zama da mai gidanki ya yi tsanani gare ki sai ki rike wannan addu'a da cewa اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سيكتي اللهم يا الله لا سهل باب سوكي إلا ما جعلته سهلا سي أبن دكسن يا شيء ما سوكي باب سوكي سي أبن دكسن وقا wa anta taj'alul hazna kai kake sanya bakin ciki da tsanani idan shi ita idan ka so sahala ya zama al'amari ne mai sauki ga duk wanda al'amari ya kuntata gare shi ko karatu ne yayye bai gane ba jaraba sun cakushe sai rike wannan addu'a ko aiki ya cakushe masa yayi yawa sai rike wannan addu'a dinki yake yi kafinta ne jama'a sun masa yawa rasa yadda zai sai ka rike wannan addu'a Allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahalan Wa'anta anta taj'al al-hazna idza shi'ta sahala kaga wannan ka huta ba sai ka je dan sihiri ko boka ko matsafi ba shikenan ka maganta damuwar da ikon Allah babi na 44 insha Allah ما يقول ويفعل من أذنب ذنبا ما يقول أبن ذي فلا ويفعل كوي أيكتا من أذنب ذنبا دوان دي ونزنبي أنا بكاتا يفدوان أدعى كوي أيكتا شيني مي ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ما من عبد باب ونباوة يذنب ذنبا من الله يتي لديه ذنبي فيحسن الطهور سي كوتة تركنسا بمعنى يي الولا لا فيير الولا نعم ثم يقوم فيصلي ركعتين باين يي الولا نفرقو نبيو سي ميكي يي صلى ركعة بيو thumma yastaghfirullah sai miƙe na uku sai nemi gafara Allah illa ghafara Allah lah face Allah ya gafarta mar zunubin da yi daga kai zunubi sai kai regretin ya dame ka sai ka ɗauki buta kai alwala ka zo kai sallah raka'a biyu in ka idar sai kai istighfari daga cikin istighfari da ya tabbata ake a wurin shine kafaratul majlis allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka atubu in ka faɗi wannan insha Allah ta'ala Allah zai yafe maka sai dai ka kiyaye gaba matukar Allah ka yi sabawa in kai wannan addu'a Allah zai yafe maka wannan sabon da ka yi wannan hadisi ne na Imam Abu Dawud da Imam At-Tirmidhi rahimahullah da aka inganta a cikin sahihu Abi Dawud juz'i na farko hadisi na 283 insha Allah ta'ala sai babi na 45 دعاء طرد الشيطان ووساوسه دعاء طرد koran shaidan da kuma koran waswasin shaidan wanda shaidan ya daure shi a matsayin miji ko kuma ya ta aure shi a matsayin mata sai rike wannan babi sosai da gasken gaske ko gida ne aljanu suka matsa wa gidan to ana bukatan gidan ya riko da wannan ababen da zamu karanta insha allahu ta'ala riko na gaskiyan gaskiya mu rike shi gaskiyan gaskiya mutum ya rike wannan babi a duk gidan da ke da aljanu don aljanu suna irin wannan su hana mutane kwanciyar hankali a gida musamman in mata suna da rauni ko yara na da rauni na farko sai a yi mai al istiaza billahi sai a ne a rika isti'aza neman tsarin Allah daga shaidanin daga ciki akwai karanta ayoyin suratul mu'minuna aya ta casa'in da bakwai da takwas zuwa da tara rabbi a bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi ayi yahdurun sai a rike wannan addu'a riƙo na gaskiya shine al-isti'azatu billahi min a rika neman tsarin Allah minhu daga gare shi shi me shi wannan ayoyi a ta karantawa ka rika karanta da baki iyalanka su yi ta maimaita ayoyin da baki a yi ta maimaita a a'udhu billahi minash shaitanir rajim yin akwai kasar da aka yi na isti'aza yi ta maimaita maimaitawa duka wannan iya da kyau sai na biyu al'azan al'azan kiran sallah saboda hadisin muslim juz'i na farko hadisi na 291 na bukhari juz'in farko hadisi na 151 annabi tsira da aminci tabbata a gare shi ce. idan aka kira sallah ana fara kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar shaidan zai juya a guje yana kuka yana ihu ana kiran sallah zai toshe kunne na haka yana kara kada ma ya ana cin gaba da kiran sallah yana wannan daga an kammala sai ya dawo ya reverse amma matukar ba a daina ba to zai ci gaba da gudu to shi yasa idan shaidanu suka matsa wa gida sai a nemi kaset na kiran sallah a sa volume sosai a kunna ya ta maimaita kansa kiran sallan ya ta maimaitawa akwai software yanzu masu kyau na kiran sallah to shedan duk shedan da ke gidan da ikon Allah zai gudu in dai ana maimaita kiran sallah a gida me yasa aka ce kiran sallah yana sa shedan ya gudu a guje ba a ce karatun qur'ani yana sa shi ya gudu a guje ba don karatun qur'ani ya fi kiran sallah falala malamai suka ce dalili shine annabi ya tsira da minji sabbata a gare shi ya ce duk wanda ya ji kiran sallah gobe kiyama mutum ne ko aljan ko bishiya ko dutse in da ya ji kiran sallah sai ya zo gaba ga Allah gobe kiyama ba da shaida cewa na ji wani ya kira sallah amma ba ce wanda ya ji karatun Qur'ani zai zo ba da shaida ba to tun da haka ne shaidan kuma babu abun da ya tsana a duniya kamar a zo gaba ga Allah a ce zai ba da shaida shaida kuma na alkhairi zaka shi yasa bai son kiran sallah saboda kada yi wannan shaida so daga an fara bai tashi kunne ya gudu don ba su yin shaida ba sai ya ji bai shaida to bai ji ba taba ce qur'ani na da wahala yace kai kada mu da shi ba wato shi bai dame shi ba ka bai san wahalarsa ba kaga ai wanda ya damu da qur'ani ne san me <laughs> san wahalarsa shi yasa shi da yake a qur'anin bai dame shi ba da ka yace shi bai ma damu yace kai kada mu da shi ka san wahalarsa maguza na zaki da suke kafirci <laughs> kuma an ce masa ka san Allah ya ce af ga gida ga gida wai shi makwabcin masallaci ne kuma ya gana cewa masallaci ɗakin Allah ne to shi yana ga gidan Allah ne wai makwabcinsa ne wannan kaga shine asalin gejin mai jahilci kaga a jahilci wannan ya kai ya kura nan ba sai na uku me za a yi bayan kiran sallah al-azkar wa qira'atul qur'an sai a rika yin al-azkar a gida azkar kuma anan hashiya mala yace irin azkarus saba da makaranta a zikirorin safiya da yammaci da na bacci da na farka a bacci da na shiga gida da na fita a gida da na shiga masallaci da na fita da kuma zikirori na da ya shafi karanta ayatul kursi da amanar rasul da kuma na la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wala alhamdu huwa ala kulli shay'in qadir kafa dari da aka ce duk wanda ya karanta samu kariya daga shaydan yace wannan sune zikirorin da ake so a rike sai wa qira'atul qur'an da karanta qur'ani qur'ani kuma shine kaman suratul baqara ayi ta kunna kaset dinta a gida ya kare a maimaita ya kare a maimaita ya kare a maimaita in an iya da baki ai ta karanta da bakin dudde ne kamar kiran sallan ma an yi da baki dudde ne dan manzo Allah yake cewa fa inna shaytan yafirru min albayt alladhi tuqra'u fihi suratul baqara shaidan iya guduwa daga gidan da ake karanta suratul bakara a cikin sa mafhum tayyib babi na 46 addu'a hina ma yaqa'u ma la yarda aw ghuliba ala amri addu'a addu'a hina ma yaqa'u ma la yarda a lokacin da abin da baka so ya faru aw ghuliba ala amrihi ko abin da aka rinjaye da shi akan al'amarin mutum sai mutum ya rike wannan addu'a duk lokacin da abin da bai so ya faru to wannan addu'a sai ya rike ta rikon gaskiya da babu cuwa-cuwa a ciki mafhum tayyib wannan hadisi ne na muslim juz'i na hudu hadisi na dubu biyu da hamsin da biyu mashurar hadisi da annabin Allah tsira da aminci sabata gare shi ya ce me qadarullahi wa ma sha'a fa'ala qadarullahi Allah ne wa ma sha'a abin da ya so fa'ala shi yake aukuwa asali ko kuma kaddara lahu abinda Allah ya kaddara wa ma sha'a wanda ya so fa'ala shi yake aukuwa hadith ne dake cewa al-mu'min al khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if wa fi kulli khair ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz wa in asabaka shai in falata law anni fa'altu kadha wa kadha qul qaddara Allah wa ma sha'a fa'al fa inna lau taftahu amal ash annabi tsira da aminci sabbata gare shi ce mumini mai karfin imani yana soyuwa da kaunatuwa a wurin Allah fiye da mumini mai raunin imani tare da cewa kowanne a cikinsu akwai alkhairi ka rika kwaɗayin abin da zai amfane ka nemi taimakon Allah kada ka gajiya idan abu ya kuntata gare ka ya gare ka kada ka ce da na yi kaza da ya zama kaza ka ce abin da Allah ya kaddara shi yake faruwa qaddara Allah wa ma sha'a fa'al ko qadarul lahi wa ma sha'a fa'al sai ce fa inna law taftahu amala shaydan don aiki da kalmar lau lau lau tana bude kofar shaydan da yi kaza hat it been hat it been da yi kaza lau lau. da kaza da kaza ya faru inda yi kaza da kaza ya faru shine illa lau lau. shi yasa Allah yake faɗa a cikin koda Ali Imran akwai lauka da yara ma za ka ba misalin ta wanda Allah ya hana irin ta nan da kafin yake faɗa lau a tsa'una fara daga kanta kawai لو أطاعونا ما قتلوا قل قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين نعم استمر قل لو كنتم في بيوتكم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم hmm. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم kaga muhalli sha anan wurin Allah yake ce suka ce lau a tsa'una ma kutilu da aka je aka yakin uhudu a kashe masu imani irin su mus'ab su hanza bin abdul muttalib sai munafukai da basu yaki ba suka ji sun mutu suka ce lau a da'una da sun mana biyayya sun zauna a gida ma kutulu da ba kace su ba kaga shine laudin kenan lau a da'una ma kutulu sai Allah ya ce kul fadra wa anfusukum wa in kuntum sadiqina in mutuwa ta zo musu in sun isa su tunku da mutuwar za su iya za a ce ga malakul mota ajalin ka ya zo ka ce bai isa ba waɗancan da suka rasu ajalin su ne ya zo shine Allah ya ce kul kuntun kuntum fi buyutikum sai ba su amsa da laudin ko da kun kasance a gidajen ku ne idan mutuwa ta za ku mutu ba sai ka je yaki ba kana gida sai ka mutu Allah ya mana baiwa da kyakkyawan karshe Allahumma arzuqna bi husnil khatima Allahumma arzuqna bi shahada indal maut Allahumma arzuqna bi shahada indal maut Allahumma arzuqna bi shahada indal maut na'am sai babi na 47 tahni'atul mauludi lahu wa jawabu tahni'atul wa jawabu congratulations gaisuwar da ake yi wa wanda aka masa haihuwa da kuma irin amsa da ake bukata wanda aka yi wa haihuwa ya baya idan aka yi mutum haihuwa me zaka ce masa barakallahu laka fil mawhubi lak barakallahu laka fil mawhubi lak wa shakarta alwahib wa shakarta alwahiba wa balagha ashudda wa balagha ashudda waruzikta birra waruzikta birra wanda aka masa haihuwa idan ka gamu da shi wane yace an haifa mun da ko ya ko da da ya ko ya'ya maza biyu ko mata biyu sai ka ce barakallahu laka Allah ya maka albarka fil mawhubi laka cikin abun da aka baka na haihuwa wa shakartal wahiba Allah ya baka ikon gode wanda ya baka shine alwahiba Allah wa balaga ashudda Allah ya sa yaron ya kai karfin sa a amfana da shi wa ruzikta birra duk abin da ke na nagarta a cikin yaron Allah ya muna roƙon azurta ka da shi bi ma'ana Allah ya sa ka mori alkhairin wannan akwai magana biyu wasu suka ce kauli ne na fiyayyen halitta tsira da abinci sabada a gare shi na biyu suka ce a'a maganan alhassan ne bin abil hasan albasri rahmatullahi alai wanda wannan kauli na biyu shi fi karfi shi cewa kauli ne na alhassan bin abin hassan albasari rahimahullah shi kuma wanda aka mara aihuwa ka gaya masa wannan me zai ce ويرد Muhanna'u المهنأ فيقول sai wanda aka yi congratulating shine almuhanna'u ismul maf'ul wanda aka yi congratulating sai ya ce barakallahu laka wa baraka alaik بارك الله لك وبارك عليك وجزاك الله خيرا وجزاك الله خيرا ورزقك الله مثله ورزقك الله مثله وأجزل ثوابك وأجزل ثوابك wannan asar din Imam Nawawi rahimahullah kacin al-azkar shafi 349 kuma Sheikh Salim bin Eid al-Hilali ya inganta shi a juz'i na biyu shafi dari bakwai da goma sha uku cikin sahihul azkar nasa kai da aka yi wa aihuwa sai ka ce barakallahu laka kai da kamun addu'a Allah ya maka albarka wa baraka alayka Allah ya sa albarka a kanka wa jazakallahu khaira Allah ya saka maka da alkhairi wa razaqaka Allahu misla Allah ya azurta ka da irinsa wa ajzala thawabaka muna roƙon kuma Allah ya yawaita ladanka wannan addu'a tana cikin abin mamaki da zaka samu mutane ɗari da zaka musu a cikin hatta halin sunna zai wahala ka samu mutum uku da suke iya bada amsa duk wanda ka masa barakallahu laka fil mawhubi laka wa shakartal wajiba wa balaga da huwar rizqta birau sai ce yawwa wani kuma ya ce amin wannan shine haka yawanci ake yana da wahala ka samu har wanda kake tsammanin zai iya baka amsa an kamar sai ga gara baka amsa addini a aiki yake ba a karanta kai a bari ba za ka muhaddace shi in dai yau kana nan ko baka aure ba daga yau ka haddace ya zama daga amma aihuwan an maka zaka ba da amsa in wani aka yi wa aihuwan zaka faɗa sai dai kai ka bi shi bashin taka bai baka amsa ba mafo. tayyib babi na 48 ما يعوض به الأولاد ما يعوض به الأولاد أبن دا أكي ويارا كانانا الدعاء دا شي أكاري سو أنيما مسو كارير الله دا شر شيطان irin addu’a da ake wa yara a nema musu kariyar Allah daga sharrin shaidan mafhum tayyib addu’a ta 146 kenan bismillah kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yu'awwidhu al-hasan wal husayn kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yu'awwidhu al-hasan wal husayn manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi ya kasance yana nema wa hasan da Husaini tsarin Allah daga shaiɗan. da wannan addu'a da za mu karanta yanzu Hassan da Hussein suwa kenan jikokinsa shi yasa idan wani mutum ya ce ahalus sunna ba sa son ahalul baiti to ya zalunce su a duniya ba ma son ahalul baiti irin ahalus sunna me hikimar faɗan wannan a daidai wannan magana hikimar ta shine ka'ida al-Hasan wal Husaini ƴaƴan Fatima ne radiyallahu anha ƴaƴa na Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu saboda tsabar kauna da muke musu yasa duk yaran da aka haifa tare sai a ci Hassan da Usaini amma asali a nasan wani sai ba ran da aka haife su ba ɗaya ne wannan misali an haifi wannan daga baya aka haifi wannan bayan an sake sabon ciki aka sake haifuwa kama a ce da ya yana gidanka tsakanin na farko da na biyu sai aka sa na farko al na biyu al mu saboda tsabar kaunar jikokin manzon Allah tsira da muke tabbata a gare shi mafiya yawan al'adar mutanenmu daga an samu yan biyu sai a ce Hassan ne da Usaini in namiji da mace ne namiji ya fara zuwa a ce hasan ne da usaina in mace ta fara zuwa a ce hasana ne da usaini in mata ne a ce hasana ne da husaina me dalili saboda tsabar kaunar ya jikokin manzon Allah ya sake sawa hasan da usaini wannan suna bi ma'ana yan tabaye daka wannan in kana da ƴaƴa ka rika rima musu tsarin Allah da wannan addu'a wannan addu'a kuma ita ce sai ka karanta kana tofawa a jikinsu ko ka karanta a ruwa ka ba su sha duk yayi ko ka rika tofa musu ita ce me a'idhukuma bi kalimati أعيذكما بكلمات بكلمات الله التامة أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ومن كل عين لامة wannan hadisi riwaya ne na bukhari juz'i na hudu hadisi 119 riwayan ibn abbas Allah ya gafarta masa ya ji kansa fiye fiyayyen halitta yakan ce musu u'izu kuma in yaro ɗaya ne ka ce ka in yara da yawa ne daga uku zuwa ko nawa sai ka ce u'izukum u'izu kuma ku biyun nan ina neman ku tsari bi kalimatin lahi tamma da kalmomin Allah cikakku kalmomin Allah cikakku shine qur'ani da asma'uhu wa sifatuhu min kulli shaytanin daga dukkan shaiɗan wa hamma da kuma hamma menene hamma su ne dabbobi masu dafi kanana kaman kunama da maciji su ake cewa hamma wanda yaro ke iya gamuwa da su a cikin wasa da yake to sai a nema masu tsarin Allah daga shaidan da waɗannan ƙananan ababe irin su maciji da kunama su ne hamma dabbobi masu dafi wa sai kuma me wa min kulli ainin lamma da kuma dukkan ido wanda yake mai dasi shine mai ainul haq wanda yake ma kallo kallon hassada da zai kalle ka dalilin wannan ya iya sa ka je ka fadi ka suma wa iya kaza ladina kafaru da kabi ka bi absarihim lamma sami'u dhikra kenan to shine karfin ido na hassada yana iya sa mutum ya fadi ya suma idan mai hassada ya kalle ka in yana da ainul haq zai iya sa ka fadi kai jinyar shekara guda arsa mai ke damun ka a ce an je asibiti kaza likidan bai gane ba an tafi zuwa ga FMC ba a gane ba an yi rifarin dinsa zuwa ga jute an je ba a gane ba an tafi zuwa ga tihid kaza ba a gane ba yanzu an je ABU zariya TH abu ya gagara muna da za a kai shi waje wallahi kallon idon hasada kadai da wani zai iya maka ko ya miki zai iya sa mutum ya faɗi ya shekara uku ana jinya ba san dalili ba hadisi abu bukhari manzon Allah ya ce in akwai abun da zai iya kai dan adam kabarinsa gabanin ajalinsa ya to shine idon hasada ido kadai na hasada inda akwai abin da zai kai mutum kabari ajalinsa bai bato idan mai hasada ya sai kai ka kabari to ke sa sai ayi wa yara irin wannan addu'a da ya lalace naka ya gyaru akan wannan zai ki ka to ke sa hatta a yara akwai irin wannan jarrabawa da nasa sun banka tsaye amma naka ko ba su watse ba mafhum tayyib da ka ana karanta yara wannan addu'a hatta azkar din da mu karanta na baya na safiya da yammaci da kuma na bacci mu kiyaye wannan magana da kyau tambayar da ya dace a mun ba abun ba har yanzu na yi mamaki ita ce yara ƙanana yaya za a musu ba wanda ya tambayar kuma ba kowa ya san amsar ta ba a ƙa'ida ne ana yi a tofa musu a jikinsu da safiya a yi kulhuwa kafa uku a tofa a shafa falaki nasi a rika tofa yara a jikinsu ko maimaita su duka ba zai yi ba a duba muhimman irin kulhuwa falaki nasi ayatul kursi su sayidul istighfar din nan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta da a'udhu bi kalimatin lahi tammati min kulli min sharri ma khalaqa da irin wannan sai a tofa a shafa wa yara a cikin su in ya zama ka'ida kana dawowa a sallan asuba in ka shigo gida aikinka na farko shiga kan yaran ka kanana ka duba ka shafa musu idan iyalanka sun iya to kowace sai wa 'ya'yan da ke gaba gare ta an kudashar da kai don haka shine wannan ka'ida ya dace ya zama kana tarbiyyantar da zuriyar kakan irin waɗannan kyawawan addu'o'i ne kana ilmantar da iyalanka akan irin waɗannan kyawawan addu'o'i idan suka iya suka koya ka huta in ba su iya ba zai kai yayin karfa gaba ɗaya ba ayyuka za su ma yawa kaddara kana yi to ba kullum kake gari ba na'am sai babi na 49 insha Allah addu'a lil marid fi iyadati addu'a lil marid fi iyadati addu'a da ake yi mara lafiya in an je gaishe shi lokacin da aka je gaida mara lafiya bai da lafiya mai ake yi wannan ma addu'a ta yi karanci ta inda za a gane ka yi karanci sai ka kwanta jinya an zo gaishe ka sai mutum hamsin su zo babu ɗaya da yake maka irin wannan addu'a da aka ce a yi in ya wuce ɗaliban da watakila ka karantar da su suka iya ko wasu wanda suka yi sa'a suka samu wani wanda ya san sunna ya karantar da su na dubban zuwa gaida mara lafiya kowane abu akwai ladabinsa akwai in ka bar gidan mutum ka ci abinci ai an karantar da mu idza du'itum fadkhulu wa idza ta'intum fantashiru bahaushe ya ce bayan ci zama tsegumi tafiya rasar kunya to anan sai mu ce kuskure ne za mu ce bayan ci zama tsegumi tafiya fa sunna saboda an ce wa idza ta'intum fantashiru in kun ci tsaye so kaga ba dama zamar farko sai qur'ani ya ce ka tafi to sai mu ce zama tsaye gumi tafiya sunna wannan shine musuluntar da karin magana kenan so duk wani abun da zaka yi akwai ladabinsa to nan zuwa ga da mara lafiya ne addu'a ta 147 sai a ce ne la ba'sa tahurun insha Allah la ba'sa tahurun insha Allah ko a ce la ba'sa bihi tahurun insha Allah duk ya inganta la ba'sa babu laifi tahurun tsarki ne sha Allahu da yardar Allah wannan zunubanka ake kankare maka saboda ma yusibul muslim min hammin wala haznin wala ghammin wala adha hatta shauka yushaquha illa kaffara Allahu biha khatayahu babu abin da zai faru ga mai imani na bakin ciki da damuwa da kuncin zuciya hatta kaya da zai taka ko zazzabi da zai manzon Allah ya ce face Allah kan kare mar kurakure da shi duk abin da zai faru gare ka hatta kuncin rai da zai faru saboda rikonka da addini zunubanka Allah yake wanke maka da wannan kula ga wannan in ka je sai ka ce la ba'asa bihi tahurun insha Allah bayan nan sai ka karanta wata addu'a mai matukar muhimmanci riwaya ne na ainihin imamu tirmizi Allah ya gafarta masa da sheikh da kuma imamu abu da da sheikh muhammad nasir ya mawalla inganta cikin sahihul jami juz'i na biyar addu'a ta ɗari da tamanin wato hadisi na ɗari da tamanin da annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya ce wanda ya karanta wannan addu'a da yanzu a ma zai karanta ma min abdin muslim ya'udu maridan lam yahdur ajaluhu ba wani mutum da zai ziyarci marar lafiya da ajalinsa bai zo ba fa yaqul ya ce sab'a marrar wannan addu'a kafa bakwai manzon Allah ya ce face Allah ba wannan marar lafiya lafiya in dai ka je kan marar lafiya matukar ba ciwon ajali bane ka karanta wannan addu'a da zamu karanta yanzu kafa bakwai matukar ba ajalinsa bane ya zo fiye yan halitta yace babu kokonto alkawarin Allah ne zai ba shi lafiya subhanahu wa ta'ala to na tabbai da zan maka a duk duniya akwai likitan da ya sai maka prescribing kwaya ya ce in ba ciwon ajali bane za a warke balle irin kwayoyin yanzu ma da suke da side effect mafi sauki ka dauki paracetamol paracetamol yanzu an yi identify iya da side effect da ke halakar da mutum ma a rayuwa gaba daya balle manyan kwayoyi side effect na panadol ga sunan kaca-kaca na paracetamol ga sunan kaca-kaca to balle kuma ka'ida kaddara ma magan da bai da side effect to wa'i sai ce in ba ciwon ajali bane za a warke ko ya faɗa ba za ka yadda ba don ka san lafiya a wurin Allah take ba a wurin sa ba shi dai kawai dan da barbarin zamani Allah ya bashi ko ai a dace ko ba a dace ba addu'ar ita ce me as'allaha al'azim أسأل الله العظيم رب العرش العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أن يشفيك sai ka ce as'alullah al'azim ina roƙon Allah mai girma rabbal arshil azim mahaliccin al'arshi mai girma ay yaka ya baka lafiya kafa bakwai as'alullah al'azim rabbal arshil azim ay yaka matukar ba ciwon ajali bane zai warke me yasa zaka je gaida mara lafiya baka masa wannan addu'a din ba abu ne gashi nan layi ɗaya ne da kaɗan ka haddace shi amma an gagara sai ka je kai ta ɓata lokaci kana to me faru ne kaza kaza to Allah ya sa ka fara ne Allah ya sa kaza duk wannan in kace as'alullah al-azim rabbal arshil azim ayyash bi kafa bakwai ka gama kace la ba'asa bihi tahurun ka gama komai la ba'asa bihi tahurun insha Allah addu'ar ana iya karanta kala biyu ko ka zo kusa da shi kawai ka faɗa a bayyane as'alullah al-azim rabbal arshil azim ayyash biyaka kalmar ayyashfiya ke bayyana cewa ana bayyana addu'ar inda boyewa ake ba za ka ce ayyashfiya ka mai dalili saboda shi bai san gaibi ba tun da aka ce ayyashfiya ka zama mukhatab da shi kake magana za ka sai ka zo sa ka fada in wanda za ka yi taba ne babu laifi ka dora hannunka da shi karanta babu laifi ka dora hannunka a jikinsa ka karanta addu'a din insha Allah ta'ala na'am sai babi na hamsin insha Allah fadlu iyadatil marid fadlu iyadatil marid wato falalan ziyartar mara lafiya duk wanda bai da lafiya ka ziyarce shi akwai lada da garabasa da yawa da ake diba dalilin hadisi riwaya na turmizi da ibnu maja da imam muhammad allah ya gafarta musu wanda sheikh muhammad shakir ya inganta cikin sahihu turmizi juz'i na farko hadisi na 286 insha Allah ta'ala manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ce me qala sallallahu alaihi wa sallam idza ada ar-rajul akhahu muslim idan mutum ya ziyarci dan uwansa musulmi da bai da lafiya masha fi khirafatil janna yana tafiya ne karkashin bishiyoyin aljanna 'ya'yan itatuwan aljanna hatta jilis. har lokacin da zai je wajen mara lafiya ya zauna ashe iya cikin ladabin gaida mara lafiya inda wurin zama a ɗan zauna فإذا جلس غمرته ال... غمرته الرحمة إذا يزونا سي الله يسا رحمة للبيشي فإن كان غدوة صلى عليه سبعون ألف ملك إذا سافيا يجي ملائكة دبو سبعين كي مسا الدعاء حتى يمسي هر يمتي تي وإن كان م... وإن كان مساء إن يمني صلى عليه سبعون ألف ملك ملائكة دبو سبعين كي مسا الدعاء حتى يصبح هرغلي يواي ملائكة دبو سبعين مسا الدعاء idan da yamma ne har gari waye mala'ika dubu saba'in ke maka addu'a ya Allah wani dan wani jikan wani Allah ha gafarta masa ya Allah wani dan wani jikan wani Allah ha gafarta masa jama'a don Allah a duniya ina zaka samu wannan garaba sai da ya kai haka mala'ika dubu saba'in da la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna babi na hamsin da ɗaya du'a'ul marid alladhi ya'ishu min hayati uh, uh, du'a'ul marid alladhi isa min hayatihi du'a'ul marid alladhi isa min hayati addu'ar mara lafiyan da ya yanke tsammanin rayuwa shi ya ce hope din gaba ɗaya zai yi wahala ya rayu akwai cututtuka da yanzu suka kai mutum iyaka bango zai wahala mutum ya rayu in ba ikon Allah ba kamar ko da ke ba bukata ba da misali kar ka je ka ba da misali da cutar wani kuma ya zama dalilin da zai rude haka na faruwa yadda da ita bai sani ba ko kana faɗa zai ji ya hargitse kuma bai lalace bari zan ba da misali mai sauki wanda ba cuta ba ne kama a ce wuyan mutum ya karye yana da wahala a ce an dora shi in dai kare ta gaskiya ne balle kuma a ce kansa ya fari ko yana motsi za a ce Allah ya ji kansa ne ko ba za a fara ba <laughs> so wanda ya cire tsammani a rayuwa sai ya rika karanta wannan addu'a idan kana jinya kada ga kawai rayuwa zai wahala ko kina jinya kina ga rayuwa zai wahala sai ki rike wannan addu'a ki rika cewa me اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني وارحمني والحقني بالرفيق الاعلى والحقني بالرفيق الاعلى wannan hadisi riwaya na bukhari ne juz'i na bakwai hadisi na goma da kuma muslim juz'i na hudu hadisi dubu daya da dari takwas da casa'in da uku allahumma gafirli allah ka gafarta min warhamni allah kamar rahama wa alhikini ka sadar da ni bin rafiqil a'ala da ainihin maɗaukakin matsayi ko kuma maɗaukakin aboki ko kuma mafi ɗaukakan runduna ko kuma ayari ko guruf malamai suka ce ita ce ayat da Allah ke cewa man yuti Allah wa man yuti Allah war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama alaihim minan nabiyyina was siddiqina wash shuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa to wannan jama'ar ita ce bir rafiqal ni ma Allah sani a cikin su wannan addu'a ce ga duk wanda ya cire tsammanin rayuwa sai kuma addu'a ta gaba sai ya ce me ja'ala annabiyya sallallahu alaihi wa sallama inda mauti annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya kasance lokacin mutuwarsa yudkhilu yadayhi fil ma yana shigar da hannunsa cikin ruwa fayamsahu bihima wajha sai ya rika shafan fiskarsa ana so wanda ya cire tsammanin rayuwa in zai iya ya rika sa hannunsa a ruwa yana shafawa a fiskarsa son samu ruwa mai dan sanyi kaɗan sanyin da ba zai cutar da shi ba ya rika taba yana shafa in ba zai iya ba ya halatta a shafa masa a rika taba ana sa a fiska ana rintsa ganinsa ana shafa a hankali a hankali ga duk wanda ciwo ya tsanani wai ya kuma annabi yana cewa me لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن Inna لسكرات إن yana cewa la ilaha illallah babu abun bautawa da gaskiya sai Allah inna lalle lil mauti mutuwa na da la wallahi na da maye kala kala mutuwa tana bugarwa kala kala wannan hadisi iya cikin bukhari tare da fathul bari juz'i na takwas hadisi na 144 insha Allah ta'ala ya rika la ilaha illallah inna lil mauti la لا إله إلا الله إن للموت لسكرات لا إله إلا الله إن للموت لسكرات mutum ana so rika faɗan wannan sai kuma gaba ya rika cewa la ilaha illallah la ilaha illallah wallahu akbar wallahu akbar la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah wahda لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله لا إله إلا الله له الملك وله الحمد له الملك وله الحمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله أصلي حديث يا ترمذي ابن ماجه الله يغفر تامس يا صحيح الترمذي جزء na uku hadisi na ɗari da hamsin da biyu da sahi hadisi na 317 insha Allah ta'ala mutum ya ce la ilaha illallah babu abun bauta da gaskiya sai Allah wallahu akbar Allah mai girma an ka faɗi wannan sai Allah ya ce haka ne ba abun bauta da gaskiya sai ni kuma lalle ni abun girmamawa ne duk abun da ka faɗa sai Allah ya tabbatar ya baka amsa la ilaha illallah wahada ba abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai la ilaha illallah wahada ba abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai la sharika la da abokin tarayya la ilaha illallah ba abun bauta da gaskiya sai Allah lahul mulku mulki nasa ne wa lahul hamdu godiya nasa ne la ilaha illallah ba abun bauta da gaskiya sai Allah wala hauna babu dabara wala quwwata babu karfi illa billah sai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ana so mutum ya ta maimaita wannan addu'a mai kunshe da kalmomin shahada da yawa saboda ya samu kyakkyawan karshe sai babi na gaba na kyakkyawan karshe din insha Allah ta'ala babi na biyu. talqinul muhtadir talqinul muhtadir wanda ya zo gargara dab da ba duniya irin kalmar da ake so a rika lakkana masa a bakinsa na'am man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة دخل الجنة wannan hadisi na imamu abu dawud ne cikin sahihul jami juz'i na biyar hadisi na dubu eh, na ɗari hudu da talatin da biyu insha Allah annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya ce man kana akhiru kalamihi wa fi riwayatin min ad-dunya wanda ya zama kalmarsa ta karshe a duniya shine la ilaha illallah ba abun bauta da gaskiya sai Allah da khalal jannata zai shiga aljanna insha Allah ta'ala duk wanda ya zama kalmar sadaka da shine la ilaha illallah da ikon Allah zai shiga aljanna mafhum tayyib ga sai mu rike wannan kalma ta la ilaha illallah dan ita ce mabudin aljanna insha Allah ta'ala duk wanda yake ya zo gargara a ce rika cewa la ilaha illallah ya halatta a ce ka ce la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah ya halatta sai babi na hamsin da uku insha Allah du'a man usiba bi musibatin du'a'u man usiba bi musibatin addu'ar wanda aka jarrabe shi da wata musifa duk wanda musifa ta auka masa ana so ya rike wannan addu'a a rayuwarsa a riwaya na muslim ne juz'i na biyu hadisi na 632 insha Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un اللهم أجرني في مصيبتي اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها وأخلف لي خيرا منها wannan addu'a hadisi ne na addu'an da annabi tsira da minci sabbata a gare shi karantar da ummu salma radiyallahu anha lokacin rasuwar mijinta abu salma ya bata wannan addu'a ya ce ta rika faɗa cewa idan Allah ya raba mutum da abokinsa ko iyali ko mai gidanki kika rike wannan addu'a Allah zai canja miki da wanda ya fi abokin zamanki alkhairi ko wanda ya fi tafi abokiyar zamanka alkhairi ta ce ina yin addu'a sai ina cewa kuma wa ya fi abu salma alkhairi daga ƙarshe sai ga manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ya zo iya neman aurenta sallallahu alaihi wasallam wanda babu kokonto ya fi abu salma alkhairi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga Allah muke kuma zuwa gare shi zamu koma Allahumma ajirni fi musibati ya Allah ka bani lada cikin musifata da ka auka min da ita wa akhlif li khairan minha ka canja min da wanda tafi wannan alkhairi a cikin rayuwa mutum sai rike wannan addu'a ya ta maimaitawa ko ki rike ki ta maimaitawa duk musifa da ta ko ko ba da rasuwa bane in dai musifa ne a rike inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha ga kuma qur'ani ya karantar da mu wa lanabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal wath-thamarat wa bashir as-sabirin alladhina idha musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtaduna Allah sai babi na gaba na 54 Allah ta'ala